Assalamu alaikum. Gwamnati ta yi alkawarin baiwa duk wanda ya taimaka aka kama shugabannin Alshabab tukucin kudade har da dala 250 domin kama shugaban kungiyar Ahmed Umar Abu Ubaid. A Afirka ta kudu sama da 'yan gudun hijira su dubu ne suka gudu daga gidajensu saboda muna hare-hare a garin Durban. idan muka leƙa senegal zamu mu ji cewa majalisar ɗinkin duniya fa ta buƙaci tanadin dala miliyan 174 domin taimakawa 'yan najeriya su dubu 200 da suke gudun boko haram jami'ar cape town a afirka ta kudu ta cire mutum mutumin dan mulkin mallaka na birtaniya cecil rhodes lamarin da ke nuna alamar kawo ƙarshen ware launin fata a ƙarshe wani mai rubuta labarai da haɗa fina-finai a ƙasar uganda fa ya haɗa wasannin kwaikwayo da kuɗaɗe kasar dala 200 domin bunƙasa wani harka a can wani waje salamu alaikum